الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci da fatar alkhairi ga kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da jinjinawa da sallamawa gare shi da ya haɗa mu a masallacin anas bin malik a nan unguwar gwalla ga birnin bauchi domin ci gaba da karatun littafin umdatul fiqh na al-imam ibn qudama Allah masa rahama a wannan shine darasi na goma sha tara a yau goma sha tara ga watan safar shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da talatin da bakwai ko ai da talatin da takwas wanda ya zo daidai da 19 ga watan nuwamba shekara 2016 miladiya yau ne insha Allah za mu karkare dan abin da ya rage a cikin babin kitabu sahara gaba daya wanda zai zama daga yau din nan duk abin da yake da alaka da tsarki tun daga kan abin da muka fara ruwan da za a yi tsarkin da shi sannan kuma ina ake yin tsarki hukuncen hukuncen shiga ban yaya ake yin tsarkin sannan muka zo wajen alola muka zo shafa a kan kofi muka zo wajen taimama har muka zo wanka har muka zo kuma babin da yanzu muke ciki babin haila to wannan babin haila mun gama karanta shi sai muka ɗan jingina babin jinin haihuwa shine annifa to amma bai samu cikakken sharhi ba karatun yau zai zama ƙara ɗan abin da ya rage ne na bayani akan hailar mace mai ciki shin tana yi ko ba ta yi in tana yi a hukuncin yake sannan sai kuma bayan ta haihu kuma da hukunce hukuncen jininta wanda da shi ne za mu gama da wannan daga nan kuma Allah ya mu shiga kitabun sala an riga an karanta bakin in ba kuma ta ba har zuwa babun nifasi za ka zan mai maimaita karatu ne kawai sannan sai mu koma cikin bayani tun daga a ƙarshen babin wato babul hai inda malai ce wal hamilu la kun gan shi ko shine kamar hukunci na ƙarshe ko matsala ta ƙarshe akan babin haila wal hamilu la malam yace mace mai haila ai mace mai ciki ita ba ta haila illa an tara dama qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmayn sai dai in ta ga jini kafin haifuwarta da yini ɗaya ko wuni imana da kwana ɗaya ko kwana biyu talatatin ko kuma kwana uku kafin haifuwarta fa ya kuna dama manufa sai wannan jinin da ta ganin sai ya zama jinin haifuwa ne da za ta haɗa shi da jinin da zai zo bayan ta haihu an gane wannan ko daga nan ne sai ce babu nifas babu jinin da zai zo bayan an haihu sai zama abubuwan biyu suna da alaka da juna farko shine matsalar mace da take haila ai da take da ciki shin tana haila ko ba ta yi sannan sai kuma bayan ta ga jinin menene hukuncin jinin idan lokacin haihuwarta bai yi ba idan kuma lokacin haihuwa ya yi sai jini ya fara zuba mai hukuncin wannan jini sai jinin da zai zo bayan ta haihu shine babun nifasi to kafin mu shiga babu nifas za mu ɗan yi bayanan da muke bukata mu sani dangane da alhamin wato mace mai ciki wannan bayanin namu dole sai mun haɗa tsakanin ilimin fituhu da kuma ilimin filiyar likitanci dangane da haihuwa saboda bincike in bai shiga har cikin nan ba da za mu iya samar da hukuncin da zai iya gamsar da mu har mu samu karjihi mai kyau ba saboda wannan magana da magana ta gaba akwai saɓani mai karfi tsakanin malamai tun da akan cewa shin mace mai ciki kan tana haila ko ba ta yi sannan kuma bayan ta zo ta haihu hukunce-hukuncen da za su faru dangane da jinin da shi ma na da alaƙa tsakanin malaman fito da kuma likitoci likitoci waɗanda suka karanci addini kuma suka karanci likitanci ya za a yi a haɗa tsakanin kimiyya da kuma wato ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi da yadda za a samu muwafaka ta fitar da hukunci guda to malam ya ce wal hamilu la tusibu mace mai ciki ba ta haila wannan a ɗabi'ance dama mun sani cewa mace mai ciki ba ta haila haka ne ko galibi dama shi yasa imamu ahmad Allah ya mata rahama yake cewa inna ma ta'rifu nisa'ul hamla bil qita'id dam dama ai mata ta hanyar wani jini suke gane cewa sun yi ciki don haka kuwa wannan sai ba da iskali cewa yanzu tana da ciki ba za ka ga jini ba yadda aka saba to kawai ita kuma sai ka ga jini wannan jinin na ne wannan magana da mala ya ce wal hamilu la in yana magana akan ɗabi'a ne kowa ya yarda da cewa mai ciki ba ta haila yana ba da labari ne ko kuma yana insha'in hukunci ne alhamilu la yumkinu an tahid wa idza ra'at ad-dama fala ta'tabiruhu haidan wa inma huwa damu fasad idan ta ga jini kenan ya zama jinin ba na haila ba tun da an saba mace mai ciki ba ta haila sai dai zama jinin cuta sai zama hukumu hukumu damin istihaba sai zama kamar hukuncin jinin halar da muka yi bayani wannan zancen na cewa in mace ta ga jini alhali tana da ciki wannan jinin ba haila bane kuma kar ta ba shi hukuncin haila sai dai ta ce jinin cuta ne ta je asibiti ta nemi magani wannan shine fatawar imamu ahmad ibn hanbal kuma akan sa ne makabarta take sannan kuma ita ce fatawar wato abu hanifa sai zamana wannan maganar tana nufin daga ran da mace ta ɗauki ciki sai ta daina ganin jini sai aka gane cewa tana da ciki kawai sai ta ta ga jini ya zuba sai ta jira ta gani shin bari ne sai zama hukuncin jinin bari ba bari bane jini ya ci gaba da zuba kwana biyu kwana uku yadda ta saba haila sai suka ce wannan ba haila ba kamar yadda in tana haila ta yi ta zarce ta wuce iya adadin da ya kamata a ce ta iya za mu ce jinin istihala ne ita ma wannan jinin na fasadi ne don haka ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta komi ba irin wanda haila take hana ba. an fahimta sai dai ta je ta nemi magani amma in ta yi bari shi ya koma hukuncin ɗari wanda shi kuma mun yi bayani idan a makabar wato ile da shafi'iyya idan dai ya kai adadin da za a iya gane halittar mutum ya zama kamar ta haihu ne ko da ɗari ne don haka jinin na ya zama damu nifa sai zama jinin haihuwa ne sai ta masa hukuncin jinin haihuwa in kuma ba ta yi ɓari ba ya ci gaba da zuwa to ba ruwanta da shi haka kuma in ta yi ɓari amma a cikin wata ɗaya ne ko wata biyu yadda bai kai halittar ɗan adam ya bayyana gare shi ba to kawai ta ɗauke shi akan shi ma damu kan ba ruwanta da wannan jirgin. kuna fahimta sai mu dawo masabar malikiya amma su ne da dalili suka ce muna da dalili dalili shine Allah ya raba tsakanin mata masu haila a wajen hukunci da su da mata masu ciki a wajen hukunci inda mace mai ciki tana haila da ya haɗa su duka wuri ɗaya suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata da aka sake su in sun saba haila ko cikin mata masu yin haila ne za su yi wato iddar ne ta hanyar jiran jini guda ku. kaga wannan mata masu ne kenan masu haila amma da Allah ya zo magana akan matan da ba sa haila sai fara da wadda ba ta fara ba da wadda ta gama wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhun su ashhur wadda ta daina haila bayan ta wuce shekarun yi iddar ta wata uku wallahi lam yahidna wadda ba ta fara haila ba ma iddar ta wata uku sai Allah ce wa ulatul ahmali nan duk ana magana akan waɗanda ba ta haila ne wa ulatul ahmali masu ciki ajaluhunna an yaba'na hamlahunna za su ci gaba da jira ne har zuwa lokacin da za su haihu bambancin su da waɗannan shine waɗannan wata uku za su ita kuma za ta jira sai ta ba da wata za mu kirga ba amma dukkan su in ka haɗa su suna cikin group ɗaya ne na waɗanda ba sa haila wannan shine shine a usul fiqh aka ce Dilalatu likira haɗuwansu a wuri ɗaya ya nuna cewa wannan guruf na waɗanda ba su haila ne masu haila suna can cikin suratul baqara wal musallaqatu al ya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun an gane wannan wannan dalilin yana da ƙarfi ko suka ce ko ma hadisin Abu Dawud da imam'u Ahmad da waɗansu wanda hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai bayan an kamo fursunonin yaƙi an samu bayi ku yanki mata daga cikinsu da baya amsa sai ke cewa la u hamilun hatta taba wala ha'idun hatta tattabri a bihaiba ce, kada wani ya kusanci yangarta bayan ta shiga hannunsa matukar tana da ciki sai ta haifi abin da take take ɗauka na ciki an gane wala ha'idun haka kuma mai haila wanda ba mai ciki ba kenan ita kuma kada a kusance ta hatta ta tabri a sai ta yi istibra'i bi haiba ta hanyar yin juda sai annabi ta salama ya yayi anan ya raba tsakanin mai ciki da wa da mai haila sai nuna cewa mai ciki ba ta haila in ta tana haila da sai ya haɗa su duka sai ya cewa ta tabri bi haiba amma tun da ya raba yake mai ciki sai ta haihu kenan ita ba ta haila kun gane wannan to ɗaya bangaren kuma wadda ita ce fatawar imamu malik ibn anas imamu darin kusa da shi da imamu shafi'i da kuma wanda kuma shi ne zaɓin shekul islam ibn taymiya su kuma suka ce a mai ciki ba ta haila a al'ada sannan a wurin likitoci ma bincike ya nuna mai ciki bai kamata ta haila ba amma mu a shari'a fa daban idan mai ciki mun yarda ba ta jini amma in ta yi jini to wannan jinin ya tashi daga sunan wani abu ya koma jinin al'ada saboda kun yi ta'arifin jinin al'ada kun ce shi ne jinin da yake fita daga cikin mahaifar mace ba tare da ciwo ba kuma ba tare da dalilin haihuwa ba wannan ba haihuwa ta yi ba kuma ba ciwo ta yi ba sai jini ya zubo kuma ya tabbata cewa matar nan sai ta duba sai ta ga yana kama da irin jinin da ta saba yana haila haka menene dalilin da zai sa ku ce wannan jinin ba haila bane saboda likitoci ko al'ada an saba ba sa haila eh mu ma an saba amma ita ɗayanta yau gashi a unguwar su ta yi jini don haka wannan jini ya zama jinin haila kamar da unguwar su ana iya samun wanda ita ba ta haila kuma ta yi ciki haka ne ko kuma ba za mu ce ba ciki bane duk da cewa an saba wanda ba ta haila bai kamata ta yi ciki ba amma tun da ta ɗauki ciki ko muka ce mun yarda ciki ne to haka wannan ma da ta haila ya kamata mu yarda cewa ita ma haila ce an fahimta suka ce muna da dalili ne ma menene dalilin ku suka ce Allah madaukakin sarki ya ce wa yasalunaka anil mahid suna tambayar ka akan haila kul huwa adan ka ce musu jinin haila ce cuta ce fa atazilun nisa fil mahid ku kaurace wa mata matukar suna zubar da jinin haila wala takrabuhunna hatta yatuhurna kar ku kusance su har sai sun yi tsarki Allah ya faɗi yaushe suke haila cewa suna da ciki ba su da ciki Allah bai faɗa ba don haka hukuncin jinin haila shi ne zubanka yanzu kuma ya zuba don haka wala ta ƙara na hatta ya tsahurna wancan ayar tana nan ko ina muka je sai ta dawo ta aiki <laughs> an fahimta suka ce sannan kuma ai ba abu ne wanda baya taɓa yiwa ana samu waɗansu matan suna yi amma galibin mata ba ta yi amma saboda galibi ba ta yi wannan don ta yi sai mu ce shi kenan ke ma yanzu wannan abun ba haila ne a haila ce sai ta ɗauki hukuncin ta sauran mata kuma su kuma sai su zauna akan cewa ba ta yi sannan kuma tun da dama cewa kai wannan jinin ta duba ta gani ai inna damar haizi damun yu'ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin haila jini ne da ake ganewa to mata sun san kayan su ya zuba ta ga alaman jinin haila me zai saka ce ba haila ba ce sai ta zauna a matsayin jinin haila an fahimci wannan ko sai suka ce amma wannan matar za ta ɗauka a matsayin jinin haila duk hukunce-hukuncen mai haila sun hau kanta sai banda abubuwa guda biyu kaɗai shine bambanci ta da sauran mata waɗanda ba ta da ciki suke haila na ɗaya daga ciki shine saki a wajen macen da take haila bai halatta ba haka ne amma saki wa matar da take da ciki ya halatta haka ne ko sai suka ce ita yanzu cikinta ya fi ƙarfin wannan hukuncin haila don haka kasancewar mace mai haila bai halarta a sake ta ba bai shafe ta ba yanzu tun da tana da ciki don haka ya halarta a sake ta duk da tana haila a yanzu saboda dalilin ciki ya fi ƙarfin dalilin haila a wajen babin abin da yake da alaƙa da saki da kuma idda an fahimci wannan da kyau abu na biyu shine idan an sake ta ɗin idan tana yin haila yaya ne ta take shine ta jira har ta jini guda nawa guda uku ita wannan tunda a al'adarta ko da tana da ciki tana yin jini sai mu ita ma ta jini uku a ba mu da jininta wannan jinin ba zai taɓa hukuncin saki da hukuncin idda ba amma yana nan a matsayin haila ce kun fahimci wannan don haka ita ma an tazo ita ittarta ita ce an ya za'ana hamlahunna saboda aya ta riga ta yanke hukunci an gane wannan magana don haka idan aka sake ta za ta jira ne zuwa ta ta haihu ana sakanta yanzu tana hailan yanzu dama sai aka sake ta yanzu sai ta haihu yanzu shi kenan ta gama idda ba ruwanta da jiran cewa sai ta yi biyu an gane wannan ko wannan shine bambanci guda biyu to ni a bayan bincike na akwa a gare ni da kuma fatawar da zan ajiye mata da ɗaliban ilimi a kai ita ce cewa mu ɗauka cewa idan mace tana da ciki kuma ta yi jini kuma wannan jinin ya yi kama da jinin hailan da ta saba ta ɗauke shi a kan cewa jinin hailan an fahimci wannan ko? saboda dalili babba na wannan ayar cewa ba ta zirin nisa a fil mahidi wala ta karabuhun na hatta ya Allah ya jingina jinin haila da zubansa da kuma tsaukewanta bai jingina shi da lokaci cewa in ya yi lokaci kaza ko bai lokaci kaza sannan saboda dalilan da mazhabobin da suka ce mace mai ciki ba ta haila ba dalili bane da ya fito karara manzan Allah su salama ne ya ce al'amilu la hidu ba shi ya fita wannan ba Allah maɗaukakin sarki dai a cikin aya guda ya haɗa mace mai ciki a wajen idda da ita da mace wadda ba ta haila a wajen idda ya haɗa su a aya ɗaya amma bai haɗa su a hukunci ɗaya ba haɗa su a cikin aya ɗaya bai kai ƙarfin da zai iya sa ya rusa waccan ayar da take magana akan mace mai haila ƙarar ba waccan ayar tana magana akan mace mai haila karara kuma ayar bata ce mana tana da ciki ko ba ta da ciki ba haka ne don wannan mai cikin ma da ta fara zubar da haila tana cikin wala ta karabu hunna hatta ya tsuhurna tunda tana haila haka ne wannan ayar kuma da aka haɗa mai ciki da ita da wanda bata fara haila ba ko wanda ta daina aka haɗa su a cikin aya ɗaya ai ba haɗa su akan hukunci ɗaya ba sai aka ce waɗancan wata uku iddarsu wannan kuma zuwa su haihu kenan wannan tana iya gama ta yanzu wannan kuma dole sai ta cika wata uku Ka ba za ka ce hukuncin shi ɗaya ba abin da ya haɗa su shine suna cikin aya ɗaya amma ka ɗauki don abu an haɗa su a aya ɗaya ka ce sun zama suna da hukunci ɗaya za ka samu matsala wannan tu littira, da waɗansu malamai a usul suke amfani da shi a matsayin dilala ce mai ƙarfi da take iya tabbatar da hukunci tana iya sa ka yi amfani da shi a nan a can kuma ka yi amfani da shi yanzu man mazhabar malikiya misali ba ta yarda da wannan dilalatul ikrar a wannan ayar ta zama dalilin da zai sa a ce mace mai ciki ba ta haila haka ne tunda sun ce mace mai ciki za ta iya haila amma sai suka yi amfani da dilalatul ikrar a cikin suratun nahl a wajen hukuncin cin naman doki sai suka ce Allah ya ce wal kaila doki wal bigara da alfadari wal hamira da jaki buha don ku hau wa zinatan kuma don ku yi ado wa yakhluqu kuma la ta'lamu Allah yana halittar abin da ba ku sani ba sai suka ce tunda Allah ya haɗa zuwa a aya ɗaya da jaki da alfadari da doki Allah ya ce don ku hau kuma don ku yi ado don ka dukkan su uku nan iya aikin su kenan to ana cin jaki me ake yi da shi litarka buha wa zina to aka doki shi ma litarka buha wa zina kar a ci kun gane wannan dalilin to me yasa suka yi amfani da shi anan anan suka yi amfani da shi sai suka ce anan kuma mace mai ciki za ta iya yin haila Ke ne ya zama su litiran ba ta da karfin da a ko ina za a iya aiki da ita ce kun gane wannan zaka tun da malikiya ba ta yarda ta haɗa su a ko'ina ya zama tana da ƙarfi ba to kuma a nan ba za mu karfi bilala kirikira da zo muku dalilin da zai sa ku ce don an haɗa mai ciki da wadda bata fara haila ba aya ɗaya sun zama hukuncin su ɗaya a bayan Allah ya raba hukuncin a cikin ayar kowa ya ba shi ana gane maganar dalili na biyu kuma haka kuma wannan hadisin ma la su tabu hamilun hatta taba ciki kar a kusance ta har sai ta haihu wala haidun hatta tastabri abi haida haka mai haila kada a kusance ta har sai ta yi wato istibra'i da jini ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka bambancin hukunci ne tsakanin mai ciki ga yanda istibra'in ta yake shine ta haihu mai haila kuma ga yadda istibra'in da yake shine sai jini da amma annabi bai ce maka tun da na ce haka don haka mai ciki ba ta haila ba annabi bai karasa wannan bayanin ba kai ne ka karasa haka kun gane magana don haka bambancin hukunci da annabi sallama ya bambanta shine manufar hadisin ba manufar hadisin shine ya ce mai ciki ba ta haila ba shi ne conclusion ba mai yasa sai da wannan conclusion don haka shi yasa wannan dalilin ba da karfi kamar wancan ka muna da akan cewa idan mai ciki ta ga jini an fahimta kuma jinin ta duba shi damun yu'ra wanda ake ganewa ta ga yayi kama da jinin haila aswat sannan yana da wannan kallin sannan kuma sauran siffofi da ta sani na jinin haila shi kenan sai ta ɗauke shi akan jinin haila zama an fahimta sai mu je matsala ta gaba ita ce yanzu mace mun ce galibi ba ta yin haila haka ne to sai wannan mace mai ciki ko ne na ce da eh oh mace za ta to mace mai ciki ba ta haila ko to sai muka ce kuma za a iya samun wata kuma ta zama tana haila to in haka ne da ya za a ya gane tana da ciki har mu koma mata da hukuncin lokacin da ciki bai riga ya fito waje ba ya za mu yanke hukuncin tana da ciki har ya zama hukuncin ta irin na mai ciki ne kuna ganewa to wannan shine dole sai mun haɗa da kimiyya akan yaya ake tabbatar da ciki sannan kuma kafin mu zo kan hukuncin da za mu tsora mata ita wannan matar da mala yake wal hamilu la a cikin karatun baya in ba ku manta ba na yi mana bayani akan wani abin da ake ce ovulation period wanda na ce muku a iya dan wannan lokacin ne ake iya samun fara shigan ciki wa mace wannan fara shigan cikin da yadda maniyi zai girma haɗuwansa da kwai na halitta na mace har su iya samar da abin da daga baya zai zama ɗan adam wannan lokacin na farko shi ake ce fertilization mace bayan ta balaga Allah yana halitta a cikin mahaifarta waɗansu ƙwaskofi waɗanda suke ko kuma kunshi-kunshi waɗanda suke kunshe da koyaye na halitta waɗannan koyayen a kowane wata a cikin zagaye akan iya samun ƙwaya ɗaya daga cikin koyayen sai ya fito daga cikin waɗannan kwaskofi wanda ake ce musu follicles idan ya fito sai ya bar waɗannan follicles ɗin a ciki su zauna a cikin mahaifa domin su tanadar da mahaifa ta zama conducive ta yadda in atabe ta yi faranto ta samo maniyi in suka zo suka haɗu za a iya samun fertilization a yayin da waɗannan follicles ɗin suke ciki shi kuma wannan kwai ɗin ƙwaya ɗaya ya fito zai fito waje ya zauna ya jira na gwargwadon wato awa ashirin da hudu wanda wannan shine ovulation din yana faruwa ne kamar yadda na gaya muku a wancan karatu bayan mace ta fara haila na yau ta kirga zuwa kwana goma sha biyu ko goma sha hudu to a lokacin ne za a samu wannan abu ɗaya da kwana ɗaya ne kaɗai a iya wannan tsakanin shine in Allah ya kaddara za a samu haihuwa sai zamana a wannan lokacin an samu jima'i tsakanin mace da namiji wannan ruwan maniyi yana kunshe da kwayoyi na maniyi na namiji an gane ko miliyoyi to sai a samu kwaya ɗaya a daidai lokacin da wannan kwai na mace da ya fito din wanda ya baro ɗan uwansa sai ya zo sai su haɗu sai ya huda shi shi kuma sai ya cafke sai a aniya sai ya koma inda ya fito an fahimta in ya koma sai su nutsu sai a fara wannan fertilization a lokacin ne sai ya tsaya sai ya zama ba bukatar da jini zai sake zuba saboda yanzu cikin ya zama inda za a rayar da wannan abun yana gwargwadon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in na yawman nutfata zai yi kwana arba'in yana maniyi wannan maniyin da annabi sai yake nufi ba wai wannan ruwan da ka sani shine ba dan bayan nan da aka dauka daga ciki tunda daga cikin wannan ruwan da aka dauka an fahimta wannan ruwan kawai don ya taimaka wajen wucewar sa to in suka haɗe a ciki ya zauna shine zai ci gaba ya ci gaba har ya ta hawa zuwa iya satuttukan da zai kai wanda yawanci daga tsakanin sati talatin da takwas zuwa arba'in shi ne nomali wanda ake iya samu har mutum ya gama cikin halittarsa shi ne wata tara har a haife shi an gane ko a lokacin da wannan abun ya zo ya jira sai ba a samu maniyi ya shigo ba saboda ba a samu saduwa a wannan lokacin ba an gane ko to wancan abun tun da ba wanda ya gama shirya mahaifa domin ka zama za ta iya karɓar wannan kwai da maniyi din da bai zo ya zama haka ba sai su lalace in suka lalace shine zuwa kwana goma sha hudu daga bayan wannan lokacin sai jini ya fara zubowa wannan gurbataccen jinin da ya lalace daga cikin mahaifa ke sai zama ba bukatar tun da cikin mahaifar ya nuna cewa zuba komi ba wani abin da za a riƙe na ɗakin sai fara zuba yana zuba yana zuba kwana hutu kwana biyar kwana uku sai ya tsari sai a sake wani sabon sake ne haka ne kullu rayuwar mace ne tabarakallahu ahsanul khaliqin an gane ko to idan Allah ya kaddara cewa haihuwar kuma za ta samu ko kuma za a samu ciki kamar yadda na ce muku wato ka gane wato gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama wannan kan riga mun yarda da shi shi yasa waɗanda suke karanta kimiyya musamman kuma wanda suke karanta human anatomy ya fi kowa sun fi kowa samun abubuwan da za su iya sa su su gaskata Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in wanda Allah bai ba shi shirye imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani gwari-gwari wanda kowa zai gane ba wani batun kimiyya a ciki ya ce ya rantse da Allah inna ahadakum kowa daga cikin kudan adam adam yujma'u khalquhu fi batni ummihi ga yanda ake tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa yace 40 yawman nutfatan yana da atwar wato marhala marhala kamar haka marhala ta farko ita ce zai yi kwana arba'in yana matsayin maniyi a a علقة mikala ذلك sai ya canza daga mani sai ya zama gudan jini gwargwadon kwana arba'in shi ma kwana nawa kenan Sun mai kunu mutuwatan misala zalika sai ya canza ya koma wato tsoka gwargwadon kwana arba'in ya zama kwana nawa ɗari da ashirin shi ne wata nawa wata hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce bayan an kai wannan sun mai yursalu ilaihi malak sai a aiko da mala'ika zuwa gare shi fa kuka fi ruh sai hura masa kuna jin wannan hadisin manzo Allah ya faɗa ingantacce to sai mu dawo nan kuma a kimiyyance ciki yana farawa idan aka fara kirgawa tun daga kan mace da lokacin da ta gama al'adar saboda galibi in aka je wajen likita aka ce ban ga waye ba za a fara tambayar ki ana tsammanin ciki likita abinda zai fara tambaya shi ne yaushe yake ga al'adar ki karshe idan ta faɗi ranar da ta gani kun fahimta to za a fara kirga daga kan randa ta gama al'ada ai daga kan randa aka ce ta fara al'ada sai a kirga kwana goma sha hudu na muka faɗan nan sai a ce to daga kanta ya yi sama shi ne ta fara ciki saboda daidai lokacin tsakiyar ovulation suna suke kirgawa amma ba za su iya ganewa ba sai an tambaye ta yaushe ta gama al'ada ko yaushe ta fara na ƙarshen ta da kai sai a kirga sai a fitar da misali an fahimta to wannan shine zai baka cycle ɗin sati talatin da takwas zuwa sati arba'in wanda ake samun complete term kenan na pregnancy ana iya samun a haifi yaro kasa da haka sati talatin da bakwai amma wannan ana kiran shi early term wanda ya yi da sauri ke ana iya samu ya wuce da sati ɗaya sai kai sati arba'in da ɗaya wani ana ce masa late duk abin da ya wuce wannan to amma galibi shine tsakanin wannan lokacin wanda yake shafe gwargwadon kwana 266 zuwa kwana 280 shi ne gwargwadon wannan wata tara wani abin da zai ba kuma mamaki shi ne wannan littafin ba ana littafin watannin nan ba ne ba da watanni irin na girigoli da watannin musulunci irin wanda yake da kwana 29 ko mai 30 da shi ake lissafi shi sa aka zo littafin kowane wata ana tsiga shi a matsayin kwana 29 da rabi kun fahimta kwana 29 da rabi saboda dama a watan musulunci ko kwana 29 ko kwana 30 to wannan 29 da 30 din sai aka dauki rabi sai a ce kawai duka kowace kowane wata sai kwana 29 da rabi shine yake bada cikakken wata tara daidai da wannan lissafi an fahimta to wannan lokacin duka na wata tara nan an raba shi kashi uku an raba shi kashi nawa kashi uku kashin farko shi ake kiransa first trimester na biyu second trimester na uku kuma third trimester wannan first trimester din wanda shine tsauri na farko daga cikin lokacin ciki shine daga kan kwana ɗaya har zuwa wata uku wato shine daga kan sati ɗaya zuwa sati goma sha biyu wannan tsakanin shine galibi lokacin da ake tare don cikin ko ya Allah ya ci gaba ko kuma ya rushe galibi in kada an yi bari to a wannan lokacin da ake bari in ya wuce to zai yi wuya a yi bari za a haye su algalibi alaƙa da zaka yi da wannan da hadisin manzon Allah ta salama shine lokacin yana ruwa ruwa ne arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan bai riga ya zama tsoka ba tunda an ce sati sha sati nan kuma shine wata uku wata uku kuma shine kwana casa'in kaga an gama sati an gama wata an gama kwana arba'in guda biyu na mani da na da na jini an shiga cikin kwana arba'in ɗin tsoka a ɗan tsakanin wannan farkon shine ake yawanci samun fari amma yana wuce wannan ya zama tsoka kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa ko da su anan ba su gaya mana ya zama tsoka ba sun gaya mana da sati mu kuma sai mu gane ya fara yin ƙarfi kenan yadda zai iya zama galibi ba za a yi ƙari ba an gane in aka zo second trimester shi kuma yana farawa ne daga kan galibi sati na sha uku har zuwa na ashirin da takwas wato daga kan wata uku zuwa wata shida da kyau. a tsakanin wannan lokacin shi kuma daga rabin wannan lokacin shi ne mace take fara jin botsi mu kuma zai mu koma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana arba'in din farko kwana arba'in na biyu kwana arba'in na uku shine wata nawa wata hudu shine kwana ɗari da ashirin ko mu kuma dama mun ce daga wata uku zuwa wata shida shine wannan tsakanin sati sha uku zuwa sati sha sati ashirin da takwas wanda a tsakiyarsa in the middle of the second trimester shi ake fara jin motsi wanda ya kai wata hudu kenan ko shine kwana ɗari da ashirin ko in ya wuce shi ya shiga zuwa zai kai da rabi ko zuwa wata biyar kaga ya kai yurusan ilayil malaku fa yanfuku fi shi shuruha sai ta fara jin motsi manzon Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko sannan sai a je third trimester shine wato dauri na uku ke mataki na uku mataki na uku shine daga kan sati na 28 zuwa sati na 40 wanda a wannan tsakanin shine ake tsammani zai gama cika har ta samu haihuwa su likitoci suka ce kashi 90 cikin ɗari. na yaron da yake cikin ciki wanda ya kai wannan tattalin zai iya rayuwa ko da ba a cikin mahaifa ba idan a farko farko ne in ya samu abuwa na taimako clinical ko medical zai iya sa shi ko in an sa shi a cikin umbu ba har ya iya rayuwa ya dan kara wani kuma in ya dan wuce da kaɗan ma yana iya rayuwa in ya fito a duniya in Allah ya sa zai iya rayuwa ya sha iska ko da bai kai wata tara ba daga tsakanin wannan wannan shi kuma abin da zai bamu shine wato wata fatawa ta ittihadin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arba sai aka samu wata mace an gane ko sai aka samu wata mace mijinta ya aure ta an yi wata shi da tur daga ran da aka tare da ita sai mata ta haifi biyu yaro kuma mai rai lafiyayye sai miji ya ce a gaskiya shi bai gane wannan ciki shi dai gaskiya bai gane wannan ciki amma wata shi da muka yi mana ce yanzu ga cikin haifu ya za a yi haka kuma ya ciki kan wata tara ne sai aka je don sai jina umar ya ce ke ki gama inda ka samu ciki kawai saboda ya za a ce ciki wata shida sai abin abin talib ya ce a ku dakata matan nan ta ce billahi lazi la ila ila huwa ban san wani namiji ba in ban da wannan mutum ban san wani namiji ba ni in ban da wannan za ka ni ban sani ni dai ciki ciki na sani kawai ta tace abunta Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yadda gare shi yace yace ai wannan ni wannan matar na tare da tsara da gaskiya saboda Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukin sarki ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn mata idan suka haifi 'ya'yansu za su ci gaba da shayar da 'ya'yansu har su iya kaiwa zuwa shekara biyu cikakku shekara biyu cikakku shine wata nawa 24 sai ce Allah kuma a cikin suratul ahqa ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 da daukan cikin mutum har zuwa lokacin da za a yaye shi zuwa har zai a wato wata talatin wata talatin din nan Allah ya kira shi da sunan watanni a wancan kuma sai ce haulai ne shekara biyu shine wata nawa ashirin da hudu in ka ɗaibe ashirin da hudu na shayarwa daga cikin wata talatin na shayarwa haɗe da ciki daga cikin talatin sura nawa shida ya zama na zama a cikin ciki ke sai ce ya nuna cewa mafi karancin abin da yaro zai iya zama a cikin ciki kuma iya rayuwa shine wata shida wannan magana ta Ali bin Abi Talib sai Umar ya ce hmm, wannan magana ta mun sahabbai suka ce ta mun sai dukkan sahabbai sai zama sun yi ijma'i akan cewa aqallu muddatil hamli shine sittatu ashhur minimum period of gestation shine wata shida mafi karanci abin da mace za ta iya daukar ciki kenan don haka daga ran da aka daura aure in an tare ba daga ran da aka daura auren ba daga ran da aka tare ka sake labule aka ga ka dan yi jim ka fito sai sai wata shida tur ko da ya kara da awa ɗaya ne bayan wata shida dai ya cika to sai kuma aka samu yaro ya fito to sai a ce masha Allah Allah ya bada Allah sa an samu rabon ta samu amma in yana kasa da wannan ko da da kwana ɗaya ne to ɗan ba naka bane an fahimta saboda ɗan da yake kasa da wannan ba zai iya rayuwa a haife shi a rayu ba wannan a da aka faɗa lokacin ba za a ɗauki wani abu a leƙa ko a ɗauki jininsa a gwada ba sai gashi yanzu kuma malaman kimiyya sai suka zo suka gaya mana cewa kashi casa'in cikin ɗari in dai har ya kai wato ya wuce wannan sati ashirin da takwas wanda wannan sati ashirin da takwas shi shine wata shida zai iya rayuwa an fahimta ko da ba a cikin mahaifa ba in an samu taimako kenan ana iya samun wanda zai iya zama ko da ba a samu taimakon bai iya rayuwa kenan amma in yana ƙasa da haka ba zai iya rayuwa ba an fahimci wannan to wannan shine abin da nace fa'idar da zan gaya mana na alaka tsakanin ilimin kimiyya na likitanci da kuma wato ilimin fikihu na musulunci Allah ubangiji ya samu dace don haka dai daga tsakanin wannan wata shida, har zuwa abin da ya kai sama da haka zuwa lokacin da mace za ta iya haihuwa ke to yanzu mun gama da wannan mun ji cewa jinin da ta fitar idan wannan jinin yayi kama da jinin haila to za ta ɗauke shi a matsayin jinin haila ne bisa fahimtar matsabar malikiya da matsabar shafi'iyya da kuma zaɓin da yawa daga cikin malaman ta hakiki mun fahimci wannan ko to yanzu kuma sai ta haihu kafin ta haihun nan galibi ba iya samun jini ya fara zuba idan wannan jinin yana da alaƙa da haihuwa ta hanyar ta fara naƙuda sai jini ya fara zuba to sai mu ce jinin bi ya fara fitowa sosai an fahimci wannan wannan san ko da matar da dama ba ta haila ne yanzu ta ga jini ya fito to ba za ta ce ba ruwanta da shi ba inda ta ba da jin alamar nakuda kun gane ko sai zama wannan shine jinin nifas to yanzu kuma har Allah ya sa ta haihu wannan yaron ka haife shi da rai ko ba ta haife shi da rai ba jini zai iya ci gaba da zuba to wannan jinin da zai ci gaba da zuba shine abin da malam ya fara mana magana akai a karkashin babul nifas an gane wannan shine malam ya ce wa huwa damul khariji bi sababin wilada shine jinin nan wanda yake fita sakamakon haihuwa wa hukumuhu hukumul haid fi ma yahillu wa yahrumu wa yajibu wa yasqutu bihi hukuncin sa daidai yake da hukuncin jinin haila cikin abin da ya halatta ayi ko ya haramta a yi ko yana faduwa ko kuma yana wajaba sakamakon jinin haila ko sakamakon jinin biki ma yana tabbata irin hukuncin ɗaya ne an fahimta wa aktaru arba'una yawman mafi yawanta shine kwana arba'in wala hatta bi aqallihi amma babu iyaka ga mafi karancinsa wa mata ra'at tura duk lokacin da mace ta ga tsarki jini ya dauke irtasalat sai ta yi warkarta wa hiya tahira kuma ta zama mai tsarki wa in ada fi muddati al-arba'in amma idan jinin ya dawo a tsakanin kwana arba'in din fa huwa nifaqun aidan to wancan jinin bikin ne ya sake dawo za ta ci gaba da kirga shi a matsayin mai jinin haihuwa ne wannan shine abin da malamin ce to mun dai ji cewa shine jinin da yake fita sakamakon haihuwa sannan kuma malam ya ce yana daidai da jinin haila a cikin hukunce hukuncensa duk abin muka faɗa kan jinin haila ba za ta yi sallah ba haka ne ba za ta yi azumi ba haka ne amma za ta biya azumi ba za ta rama sallah ba za ta ɗauki alƙur'ani ba amma za ta iya karatu alƙur'ani da ta ba za ta shiga masallaci ta zauna ba ba za a kusance ta ba na aure sannan ba za ta yi tsawafi ba duk irin waɗannan abubuwan da aka faɗa a kan mai haila ita ma haka da na abubuwan da aka ɗora mata cewa bayan ta gama dole ta yi wanka ita ma haka an gane wannan abubuwan da suka bambanta da haila jinin haihuwa su ne kamar haka na ɗaya sun bambanta a wajen idda shi ba a kirga shi a wajen idda jinin haila da shi ake kirga idda ko wal mutallaqatu na bi anfusihinna ka quru amma ita mai jinin biki daga ran da ta haihu shine ta gama iddar ta don haka wannan jinin bai da alaka ba mu kirga shi idan kuma bayan ta haihu ne aka take ta to karewar wannan jinin ba zai zama ta ce ɗaya kenan a abin da shi sai ta jira har sai ran da haila ta dawo wannan shine bambanci na farko a wajen idda ba su da alaka abu na biyu shine ba a kirga kwanakin nifasi a cikin ila'i amma ana kirga shi a cikin amma ana kirga haila a cikin kwanakin ila'i kun san ila'i yi yu'luna min nisa'ihim tarabbushu arba'ati ashhur miji suna zaune da matarsa sai matarsa ta masa wani abu bacin rai irin na zaman cikewa na yau da kullum sai mutumin sai ce ya rantse da Allah ba zai kusance ta ba har wata hudu ko ce har abada ba zai sake kusance ta wannan rantsuwan da mutum ya yi ya kashe aurensu bai kashe aurensu ba wannan abin da yin sunanta shi shine mutum ya ce wallahi ya kaura cewa matarsa har zuwa lokaci kaza an fahimci wannan sai Allah ya ce duk wanda ya rantse akan kaura cewa matarsa an ba shi dama zuwa wata hudu wannan wata hudu za a fara kirgawa ne daga ran da ya yi ilaki daga ran da ya rantse an fahimta kuma ya ce mana a tsakanin wannan lokacin fa in fa'u in mutum ya kasa rantsuwan nan sai ga cewa bari ya canza ra'ayi saboda matar ta nemi gafara ko saboda sun sasanta ko saboda ya huce sai ya dawo shi kenan magana ta kare fa inna laka ghafurur rahim Allah ya yafe iya abin da zai shi ne sai kafaran wancan rantsuwan da ya yi kuma auren ta ba da matsala sai ci gaba da tarewa da matarsa an gane wannan amma wannan shi kuma sai ci gaba da fushi ya zauna akan kujerar naki to sai Allah ya ce kai ba fa za a barka kai yanda ka gada ma ba karan musu arba'ati ashur muna jiran ka har zuwa wata hudu saboda karka cuci wannan matar wata daya wata biyu ya eh, lalle mun yadda ranka ya baci Allah ya baka hakuri wata uku amma zuwa wata uku ƙarya nake ba fushi bane zalunci kake so kai in ka kai wata hudu har yanzu baka wuce ba to gara ka bar matan nan ta tafi ta ba za ka wuce ba kenan an gane wannan ko idan wata hudu ya kare abu hanifa ya ce wata hudu yana karewa sai kuma aure ya kare jumhuri suka ce a sai a kira ka ya ce kaza amma wannan matar fa sai in ta daga alam ta ce ni ba ban yarda ba wannan mutum ya cutar da ni yayi waye yayi waye ba zan yarda ba sai ta kai kotun to sai a kira miji ko waliyai ko kuma alƙali sai a kira shi in mace ta ce ba ruwanta ta haƙura ita ma ta dace sai su dace abun su su shekara ba ruwan mu dama an fahimci wannan shari'a ba ta ce dole sai an yi ba in kuna so ne ku yi in ba ku so ku bari abin ku ba wanda ya sa ku kada mutane don da yawa daga cikin mata suka dauka, ai in ba kwanciyar aure aure ma ya mutu a aure bai mutu ba in ce ce kina so sai ki je ki daga ala to in ta ɗaga sai a kira shi ta ce wata hudu aka baka yau saura kwana bakwai kwana bakwai yana tsara sai a kira shi a ce ko dai ka dawo ka huce ka koma ga matarka ko kuma ka sake ta an gane wannan ko sai a bashi zaɓi ɗaya in yace bai yadda ba shi ba zai ba sai a sa shi dole in yaki sai a masa sakin dole an gani sai a ce su ji abinka amma in ita take ta hakura za ta zauna da shi aka ta ce ohon ki je ku saka in fahimci wannan da kyau ko to abinda duk na ku a wannan zancen shine in gaya mana cewa wannan kwana arba'in din duk da cewa in tana haila ai ba za a iya kusantanta ba to za a kirga har da shi a ciki ba za a ce kwana arba'in zai mu ce to minus kwanakin da ta yi haila ai an cire a cikin wata hudu ta yi haila sau hudu don haka hudu hudu sau hudu kwana sha shida sai a ce to a ƙara mun sha shida a abaran ba ta isa ba har da shi za a kirga kun fahimci wannan amma ba za a kirga cikin kwanakin biki ba shine duk abin da na jafu a kan ya yi mata ila yau kun fahimta sai ta haihu yau to da ta haihu ba za mu kirga kwanakin biki ba sai biki ya kare kwana arba'in ya kare ko kwana talatin da ta gama jini sai a fara kirgawa daga ranar me yasa ne saboda dama ko da a ce ya halatta an gano dama zai yi wuya ya iya saduwa da ita a tsakawa wannan lokacin amma mai haila ita inda ya halatta a zai saboda bai halatta ne. to amma wannan tunda inda ya halatta ma dama ba zai yi ba za ka sai ba da ya kirga su kun gano wannan hikima shine bambanci na uku shi ne. ana la'akari da ana kirga balagar mace wato haila tana daga cikin asbab na balagar mace amma jinin biki bai ci an gani haihuwar ita ce wadda haila ce ta jawo ta doka shi wannan jinin ba mu da shi sannan sai na ƙarshe shine bambancinsu a wajen jima'i idan mace mai haila ta saba al'adar ta kwana shida kuna ganewa sai wannan watan sai ta samu arha sai ta gama a kwana hudu kuma komi da komi ya ɗauke ya halatta mijinta ya dawo mata a kwana na biyar ko sai ya jira ta gama kwana shidan da ta saba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda jinin ake da aka yi da shi wala ta karabu hunna hatta ya tsohurna kuma yanzu ta riga ta tsakaka magana ta tsari kuna gane wannan sai malamai suka ce to amma ban da jinin biki jinin biki sai ka jira kwana arba'in din nan ya ɗauke a sati biyu eh ya ɗauke a wata ɗaya eh amma ba za ka koma ba sai ta gama kwana arba'in haramun ne ba haramun bane makaruhi ne wasu malamai kuma suka ce a'a in ga, za ka iya shi kenan matar mata ga za ta iya shi kenan to almuhim ba zan yi nisa in ku da nisa akan wannan ba kawai dai tunda har malamai suka yi saɓani akan shi cewa makaruhi ne kuma makaruhi ba sun kirga shi ɗaya daga cikin bambanci tsakanin hukuncin jinin biki da hukuncin haila an fahimci wannan mun gama da wannan sai kuma abu na gaba shine malam ya ce wa aktaruhu arba'una yawman mafi yawansa shine kwana arba'in ne malam yake nufi da mafi yawansa kwana arba'in shine idan mace ta yi ku yau da za ka fara lissafi ita ma za ta yi lissafi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu tana ta yin jini idan ta kai kwana arba'in jini kuma bai nuna alamar zai tsaya ba sai ta yi wankanta an fahimci wannan wannan jini sai ta share shi ta manta shi sai ta fara sallah daga kan kwana na arba'in da ɗaya kun gane magana ya zama cewa kamar yadda mace mai jinin istihala hala in ta gama jiki cewa mun ce za ta koma ne kan al'adar ta ko jinin al'adar ta shine kwana bakwai ta saba don haka kwana bakwai ya wuce wannan jinin kuma sai ku ba ruwanku da shi da matan ka miji to shi ma wannan da ya wuce kwana arba'in ya je arba'in da ɗaya sai ka ce ba ruwanka da shi ita ma sai ce ba ruwanka da shi shine ma'anar wannan magana wannan ita ce mazhabar wato shi imamu ahmad ibn hanbal an gane da kuma mazhabar abu hanifa cewa kwana arba'in ne amma mazhabar imamu malik da imamu shafi suka ce a'a zai iya wuce kwana arba'in zai iya kawo kwana sittin zai iya kawo kwana na kwana sittin ku mai sa kuka ce zai iya kawo kwana sittin suka ce saboda mun ga akwai matan da jinin su zai iya kawo har wata biyu suna ta jini tunda an samu kuma na mai za a hana tunda ana samun mata su kaya ka an gano ku kuma mai dauka ce arba'in ya isa an gane ko suka ce saboda wato muna da hadisi wanda ummu salama matar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ta ruwaito daga abu dawud kuma hadisi ne haka ta ce kanatin nufasa saƙo ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi sallam taqudu ba'da yau 40 au aw na laila take cewa mata masu haihuwa masu biki sukan zauna suna jira a matsayin masu jinin jiki har zuwa kwana arba'in a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzan Allah su kalama ya sani kuma ya yi afuri ne wanda ya zama sunna ce ne ce ta kaririya tunda annabi sallama ya yarda da haka bai hana ba to wannan ya zama sunna cewa kwana arba'in shine mafi iyaka sannan imamu tirmidhi yake cewa ajma ahlul ilmi min asabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ba'dahum min at-tabi'in anna an-nufasa atada'u salata 40 yawman illa an tara kuhura qabla zalika fataghtasil wa tusalli Abu Isa al-Imam Tirmidhi Allah ya masa rahama yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi sun yi ijma'i an gane masu ilimi daga cikin su cewa iyakan abinda mace za ta jira bayan ta haifu na jini shine kwana arba'in. bayan wannan sai ta yi wanka a sai dai in ta ga jini kafin to shi ne shi ma malam yake cewa sai dai in ta ga jini don haka zancen da ya firin jaya a nan wanda muke kai shi ne zuwa kwana arba'in din nan in dai mace ba ta ga ya tsaya ba kawai ta yi wankan ta ci gaba da sallah jinin biki ya ƙare an gane wannan kwana arba'in shi ne kuma galibi ma ba sa wuce wala haddal ya kalli amma mafi karancin ta bai da iya don haka duk lokacin da yau da ta haihu sai kuma jini ya ɗauke wasu matan Shi ne shikenan jini ya ɗauke sai ta ci gaba da sallah daga ran da ta haihu matuƙar ba jini kun gane wannan ko in ka tattala sai ta yi wanka sai ta zama mai tsarki wa in ada malam yake cewa to amma kuma ta dan ga jini na wata daya ko na sati daya ko na sati biyu bayan ya yanke da sati ɗaya haka sai ya sake dawowa in dai ba a wuce kwana arba'in ba sai ta haɗa shi da wancan sai ce har yanzu da zuciya. a matabar malikiya inda wannan da ya ɗauke zuwa wancan da ya dawo wanda ya kai kwana sha biyar kana sani haila wannan na gaban ya zama hailan almuhim sawa mun kirga shi haila ko mun kirga shi jinin biki duka da zai hana ta ba za ta sallah ba amma su wannan sun ce in dai a cikin kwana arba'in kuma wannan maganar kamar ta fi karfi cewa in dai bai wuce tsakanin kwana arba'in ba za ta haɗa shi a matsayin wato jinin jinin biki ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin haila bayan ya wuce wannan arba'in ɗin daga baya ta yi wanka ta yi tsarki jini ya daina zuwa an samu wani lokaci kuma jini ya dawo sai ta ce yanzu kuma haila ce ta dawo an gane wannan wannan shine iya abin da malam ya faɗa akan wannan babi kuma ina gani kamar iya abin da lokaci zai iya bamu dama mu ambata ke na sani ba a cikin tambayoyi za mu san iya yin magana akan wato misali yanzu mun yi magana akan ciki shin ya halatta mace ta yi amfani da wani abin da zai iya hana ta daukan cikin yana da alaka da hukunce-hukuncen mu a nan tunda mun gina hukunci da yawa a kan alhalu to in mace ta hana ciki fa ko kuma tana da cikin sai ta zubar da shi mace ta hana ciki ko miji ya haɗa bakinsa da matarsa su hana ciki yana da bangare guda uku ɗaya ya halatta ɗaya bai halatta ba ɗaya yana iya halatta an akwai bukata ɗaya wanda ya halatta shine abin da malamai suke kiransa tanzimun nasa ne tsara iyali tsara haihuwa kamar matarka ta haihu yanzu ka san da cewa matarka kwaf ɗaya za ta iya sake ɗaukan ciki sai ka ce kana so ku ɗan jira saboda wannan yaron ya samu aulaini kamilaini da Allah ya faɗa a Qur'ani kana so a shayar da shi shekara biyu kuma shekara biyu ba zai yiwu ba matukar aka kusance ta haka sai ka ce to bari ku yi wani ɗan dabarbaru sai kai yi da babbaru ko wanda muka faɗa a ranar ko kuma ka ba ta kwaya ce ta kirka in dai likita ya yarda muku ku sha ta yadda an yi mata gwaji an samu cewa ya dace da jininta wannan ya halatta ta ku je ku kai an fahimta wannan manufar ku ita ce ka ɗan samu ɗan lokaci ita ma da za ta ɗan huta wannan yaro ya ɗan kosa wannan ya halatta abu na biyu shi kuma shine wato tauƙitun nakal shine ka yanke iya abin da za ka haifa ka ce 'ya'ya hudu sun ishe ka ko 'ya'ya kaza sun ishe ka kana haifon wa'annan sun isa ba ka son yiwu haka yara wannan yana halatta ne kaɗai akwai bukata bukatar ita ce matar sai an yi mata siyas ake iya cire yaro sai likitoci suka ce ba za ta iya haihuwa sama da hudu ba in ba ka ba za ka iya rasa ta to tana haihuwa hudu sai a juya mahaifa ko a yi wani abin da zai iya sa ba za ta sake haihuwa ba wannan ya halatta amma in ba ka ba har kawai saboda kai dan boko ne sai ka ce ya'ya hudu sun ishe ka ba ka son ya'ya haka ya yi da yawa kai dan gaye ne to wannan shi bai halaka shi shine tauqitun nasab sannan na karshe shine wato tauqifun nasab shine mutum ya ce kwata kwata shi ba zai haihu ba shi bai bukatar da da shi da matan dukkan su yan gayu ne wannan haramun ne kasa an fahimta saboda ɗaya daga cikin manufar auren da ya sa kuka yi shine saboda ku haihu in ba ka son wannan ka bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar ta an gane wa man ba an sunnati fa laysa minni sai kuma abu na ƙarshe shi ne wato abin nan shi zubar da cikin bayan an riga an haife shi shi yana iya zama ya halatta a wurin malamai kamar da suka ce idan ya zama yana cikin marhalan farko wanda muka faɗa arziki ne man nufi fatan sun mai kuno alaƙatan in yana cikin wato tetrameter daga tsakanin wata ɗaya zuwa wata uku a tsakanin wannan da dama zai iya zuba da kansa idan akwai bukata wasu malamai da yawa sun ce gaskiya ko da akwai bukata a bari shi ya fi wannan kuma ya fi gaskiya a yi ihtiyadi amma akwai bukata da take da alaka da lafiyar matar to wannan ya halatta ana iya zubarwa bisa ga maganar su malam ibnu utaimin da sauransu amma in ya kai daga second in ya kai Tartan, musamman in dai an hura masa rai to wannan ya zama haramun kuma in kuka kashe shi to kun kashe mutum ne an gane amma in bai kai wannan lokacin ba shine abinda malamai suka dan da rangwame akai in akwai bukata ina gani a nan da ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa da dai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi